ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون kuma muna nufin mu tabbatar da su a bayan ƙasa ta hanyar mu ba su mulki a cikinta kuma mu muna wa fir'auna da babban mataimakinsa a mulki hamana da rundunoni masu taimaka musu a cikin mulki su ga abin da suke tsoronsa na rushewar mulkinsu da ƙarewarsa a hannun wani ɗa da za a haifa cikin banu Isra'ila. Yayin da Allah ya ambaci yadda mulkin Fir'auna zai ƙare da abin da zai girmama annabi Musa da mutanensa da shi, sai ya ambaci tasowar annabi Musa har zuwa lokacin da Allah ya aike shi a matsayin manzo, ya ce,